Christ. تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na amsoshi tambayoyi akan azumi wannan shiri yana zuwa muku ne daga gidan wannan talabijin na sunna tv wato wadda ta ɗauki nauyin gabatar da wannan shiri ɗin kamar yadda aka sani muna tattaunawa ne tare da malaminmu wato wadda yake jagorantar wannan tambayoyi din malam ibrahim adam disina wato malami ne wadda ke lacara a kwalejin horon malamai ta azare kuma babban limamin masallacin juma'a na masallacin masjidun rahma gafarta malam barka da zuwa assalamu alaikum alaikum salam kamar yadda kuka sani cewa wayannan tambayoyi suna zuwa da gare ku ne wanda mu muke kokarin ba mu malam domin ya amsa mana ya nazari ya tattauna domin ya sama mana amsoshin waɗannan tambayoyi din saboda haka muke jan hankalin masu sauraro cewa su dinga yin tambayoyi masu ma'ana kuma mai neman tambaya ya dubi akwatin talabijin ɗinsa domin samun nambobin da zai amfani da su don aiko tambaya din malam tambayar mu ta yau insha Allah wani ne yake tambaya akan abin da ya shafi biyan wato azumi wai mutumin da ake bin sa azumi zai iya yin waɗannan sita shawar da ake yi bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة malam usman cewa wanda ake bin bashin azumi kowace ake bin bashin azumi azumin da ya sha sakamakon wata matsala da ta bujiro masa a watan ramadana idan aka fara yin azumin sittin shawwal shin zai iya yi amsa ita ce a'a duk mutumin da ake binsa wani abu na azumi sai in ya biya abin da ake binsa ne gabanin ya azumci sittu shawwal domin idan ka dubi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da bayani akan sittu shawwal za ka ga manzon Allah ya sai mutum ya azumci watan ramalana in aka ce watan ramalana ana nufin cikakken watan ramalana wanda ya azumci wasu kwanaki bai azumci watan ramalana ba har yanzu akwai abin da ake bin sa bashi na watan ramalana hmm. ba zai ce ya sauke watan ramalana ba hmm. a cikin hadisin malam usman mal annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sama ramadana hmm. imanan wa ihtisaban ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام wanda ya يأزمشي وتر Ramadana imanan. ya yi haka ne don jin cewa haka Allah ya ɗora masa ya aminta ya yarda da haka sabon ya yi ne don ya nemi lada ya nemi amincewar Allah wafira lahu thumma atba'ahu bi sittin shawar. sa'an sa'annan ya biye wa azumin watan ramadana da azumtar wasu kwanaki shida a watan shawwal na masu sama dahara kamar ya ɗauki tsawon shekara ne yana azumi hmm. a cikin wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi ka ji abin da manzon Allah ce man sama ramadan hmm. wanda ya azumci ramalana thumma atba'ahu bi sittin min shawwal hmm. sa'annan ya biye masa da wata da kwanaki shida a watan shawwal malamai suke cewa duk wanda ya azumci wani bangaren ramadana hmm. bai azumci ramadana gaba ke ɗaya ba hmm, hmm. saboda ka ba shi ba maganar sake yin wani nafila sai ya musamman da nafilar ta shawar har sai ya sauke wannan abin da ke kansa nauyi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin Majmu'ul Fatawa nashi haka ya amsa wannan tambaya wallahu ta'ala ala masha sai tambayar mu ta gaba malam wanda yake tambaya akan mutum zai iya wato tarawihi kamar wanda bai sallar isha'i ba ya yi tarawihi wanda bai sallar isha'i ba shin ya halatta ya tarawihi hmm. sallar isha'i wajiba shi sallar tarawihi sunna ce hmm, hmm. kamata ya yi mutum ya fara wato sauƙi abin da ke kansa gabanin ya je zuwa ga abin da ba dole ne a kansa ba bai kamata ce mutum bai ba da zakka ba amma kuma ya ce shi zai fara ba da sadaka ne ko iyalanka ne baka ciyar su ba amma kana kokarin ka ce bari ka taimaka wa waje hmm. wannan rashin fikihu ne a addini rashin fikihu ne a rayuwa amma shawarar da zan ba ma mai wannan tambaya hmm. mai wa yana ganin cewa salar isha'i ta riga ta kubce masa ne hmm. saboda haka sai yake ganin baya son kuma tarawihin ta kuce masa Ah, abin da zan faɗa masa ah, lamarin musulunci akwai yalwa mhm. ita wannan sallar tarawihi da yake bin liman ko mhm. ashiyan din da ke bin liman zai iya mai da ita ta koma sallar isha'insa mhm. ta yaya idan ka zo ka tarar ana yin sallar tarawihi in ka raka a farko ko raka ta biyu gabanin liman da ya yi tahiya gabanin an nace gabanin liman ya tahiya ina nufin in ka suke wani bangare na wannan sallah wannan sallah hmm. za ka ɗauka in raka ɗaya in raka abi ka samu sai ka ɗauka cewa to shikenan ka sauke rak'a raka'a biyun na farkon sallar isha'i hmm, hmm. sai ka tashi ka ramo a biyu sai zanto hudu in raka'a ɗaya ka samu sai ka ce ka samu raka'a ɗaya sai ka tashi ka kawo wata raka'ar sai ka zauna sai ka sake kawo raka'a biyu ka zauna kayi raka'a hudu kenan mm. in ma ta hiya ka samu kadai to dai ka sami sallar mm. abinda kawai baka samu ba shine raka'a shine raka'a mm. shi ma zaka iya zamanta ka tashi ka kawo raka'a hudunka a matsayin kayi sallar isha'i wani zai ce to ai shi liman sallar sunna yake yi nafila yake yi kai kuma sallar ka ta wajibi ne sallar farilla ne amsa gare ka dan uwa ai dama ba haramun bane ba mai sallar farilla ya bi mai nafila ko mai nafila ya bi mai farilla yanzu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa akwai wani sahabinsa mai suna Mu'adh dan Jabal ya shi jagora ne a ƙauyensu da ke kusa da garin Madina kuma kullum gurin zamansa da hirarsa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya kasance idan ya zo ya yi sallar isha'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sai kuma ya koma ƙauyensu ya jagoranci mutane sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da hakan amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hane shi ba ah, ka ga shi mu'azu dan jabal lokacin da yake yi wa mutane sallah hmm. lokacin shi sallar nafila yake don hmm. ya riga ya yi sallar farilansa su kuma suna yin sallar farilla ne hmm. kaga su suna farilla amma suna bin mai nafila hmm. ko kana tsammanin cewa mu'azi dan jabal zai zabi sallar da yi da manzon Allah ita ne ta nafila wacce zai yi wa mutane ita ne ta farilla ba zai yi wa Allah shi taimake mu wallahu ta'ala alam masha Allah sai mai tambayar mu na gaba wanda yana tambaya ne akan shin ya halatta wato mutum a lokacin da zai buɗe baki ya buɗe baki da iyalin shi wannan tambayar malam usman a ta ɗaukar ma'ana da yawa mhm. in yana nufin cewa shin ya halatta ya zo ya zauna da iyalinsa mm. da 'ya'yansa ma mm. ko shi da ita kare mm. su buɗe baki su ci abinci tare su sha abin sha tare wannan ba haramu bane ba saboda qur'ani wanda ba ba iyalinka ba ya zo cewa wa sa alaikum juna junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata ba laifi ne ba akan ku ku ci tare ko kuma kowa shi abincin shi daya ga wanda ba iyali ba mm. ga wanda ma ga wanda iyali kuma wannan kuma yana daga cikin husnul mu'ashara kyautata kyautata zamantakewa kai da iyalinka balle ma imamu nasa'i a cikin littafin ishatun nisa ya rawaci hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ci abinci tare da iyalansa mm. har akwai kista mashuriya. Mm. da aka yi kishi a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka yi zube zuben fatan nama duka ya faru ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tsakanin safiya binti huyay ibn al-akhtab hmm. da aisha as-siddiqatu binti siddiq yana cin abinci tare da su hmm. sallallahu alaihi wa sallama ba tsammanin kuma akwai mutumin da zai tambaya akan halaccin cin abinci da matasa ko da kuwa irin mutumin da ne wanda ya dauka tsakaninsa da iyalinsa kawai sai dai umarni da hani babu dan sakewa babu hira kasan a zamanin da wai ana cewa <laughs> idan mai gida zai shigo gida sai ya daka tsawa ko kuma dai ya gyara murya cewa ga ogana shigowa kowa shiga taitayinsa kaga <laughs> wanda kuma ba haka ya kamata a yi ba sai dai malam a wannan gurin eh. yawanci kamar bangaren mu na hausawa ta eh. san bare suna da wannan ɗabi'a akan zo da mata eh. da ya kowa a haɗu a sa kabaki guda a babban boji kura ana cin abinci amma munan gaskiya hausawa yawanci mata mata suna cin daban. da fulani eh. mata suna cin abincin su daban eh. maza kuma suna ce a waje ah, to ko mewa irin tunanin da yake kenan ko kuma ko kuma mewa zaka iya bata wannan tambayar mata ma'ana kuma kace shin yana nufin cewa ya halatta abin da zai fara ah, yi a matsayin buɗe sa shine sa da iyalinsa kamar da dai wasu suke tambaya idan ya halatta a yi buɗe baki da sigari ko mutum ya halatta in mai hukuncin mutumin da ya buɗe baki da giya hmm. kaga wanda ya buɗe baki da sigari ko wanda ya buɗe baki da giya hmm. bakinsa da ya buɗe sannan Allah zai kama shi da hukuncin ya sha sigari don shan sigari haramun ko ya Allah ya kama shi da hukuncin ya sha giya don shan giya haramun ne to tun da dama an hana ka saduwa da iyalinka mm. saboda kai yanzu mai azumi ne a ce mutum zai iya fa abin da zai fara mm. gabanin ya sha ruwa gabanin ya ci dabino gabanin ya kaza mm. shine je ya sadu da iyalinsa kasan zai iya zai iya daukan wannan ma'ana wannan din ma ba abin da zaka ce shine ya halatta amma dai akwai ganganci a ciki saboda mutumin da yake fama da yunwa mutumin da ke fama da kishi ya sa da iyalinsa a irin wannan a irin ga kuma da sallama magariba ga kuma mafasid a cikin haka mm, amma duk da haka ba za ka ci haramun ba ba za ka ci haramun bane ba mm. sai dai ka ba shawara ka ce ba abin da ya dace ba kenan mm. tunda ga ibnu al-qayyim a cikin tafsir zadul ma'ad da yake magana a irin yanayin da ya kamata mutum ya sa da iyalinsa yayi magana cewa in ka sa da iyalinka ka sadu a yanayin da yake matsakaici ba yanayin yunwa ba ba yanayin kishirwa ba ba yanayin bacin rai ba ba yanayin wato farin ciki mai tsanani ba ba kuma bacin rai abin mai tsanani ba ba kuma ba a yanayin bushewa ba ba kuma a yanayin danyantaka ba duk ana so dai mutum ya samu yanayi shi yasa kaga a musulunci dole akwai bukatun namiji shine ta da sha'awar mai hmm. iyalinsa hmm. a ko da shi yana ji gabanin mai gabanin asadun hmm. saboda zan cewa akwai wato cuɗaɗɗeniya a cikin lamarin tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su dinga ma iyalansu kamar yanda dabbobi suke ma wannan kenan ya halatta a haka to amma ga sai ka ba shawara kace a ba haka ya kamata ba bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana farawa da me da dabino ne in bai samu dabino ba hasa hasiyatun min al-ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dan jifa abin da ya samu na ya dan kurba abin da ya samu na ruwa sallallahu alaihi wasallama saboda haka shawara zan ba mutumin nan cewa ga abin da ya kamata ya in haka yake hmm. in kuma yana nufi a wancan ne mun ce masa dai ya halatta wannan ne ko wancan duka ya halatta in wannan ne ga shawara Allah shi muke malam bangaren abdaliya na dabino din na wasu sukan ce dabino kamar danye yafi fi din nan a yi amfani da shi wajen fara ci din Eh. su wani haske a wannan kawai ƙarin bayani ne kawai na mutane wanda ba wani bambanci ba wala ba wani bambanci abin da kawai tabbata a daidai su cewa manzo Allah sallallahu alaihi kana yuftiru ala eh, rutabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dan bude baki hmm. akan rutab rutab shine dabinin da yake bai bushe ba wanda yake da dan mai eh, da dan kwadan ba sana dan yi dan yan sana kada kuma a ce dan yi mu ce ba wai wanda bai nuna ba bayan ya nuna hmm. gabanin ya bushe wannan yanayin shi ake kiransa a rutab to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da tabbata a hadisi hmm. shine yaftiru ala rutab akwai kuma cewa kan eh, akwai banda wannan akwai hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude baki akan tamar Mhm. ko dai matakin farko shine rutsa mhm. in baka samu rutsa ba shine at-tamr mhm. shine bosashen dabino in ba wannan to hasa hasayat min alma sai manzo Allah ya dan kurbi abinda ya sawa na ruwa a matsayin abinda zai fara bude bakin sa da shi kenan to amma karin bayanin da mutane suke cewa farko dabino mm. Dabino ma rutab mm. eh, wannan ya halatta gaskiya ne bayan rutab sai busashe. Mm. gaskiya ne to amma karin bayani daga bayan wannan cewa daga nan kuma sai dangin 'ya'yan itatuwa Eh, wasu wato malaha sukan ce eh. wato a samu danyen in ba a samu danyen dabino ba eh. to danyen ƴaƴan itatuwa ya fi shi busheshen dabino ne wannan ya kai wannan wannan tsawar magana da ka ba gaskiya bane ba abinda kawai manzo Allah ya faɗa dabino ruwa dabino ruwa amma duk wani abin da ka shigo da shi ka cusa shi a cikin zancen manzala wannan kayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya wanda kuma yana daga cikin abin da ya kamata mutane su shiga hankalin su a tete su akai dan manzala Allah ce man kazaba alayya muta'ammidan bana Allah lahu baitan fi jahannam duk wanda yayi wa manzon Allah ƙarya da gangan Allah zai gina masa gida a wata jahannama a wata ruwaya fala tabawwa maq'adahu minan nar sai ya tanadi gurin zaman sa auta wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hatta irin gyaran fuska hmm. da mutane ke yi a wajen wa'azi kawai ka ɗebo shi ka ce eh haka manzon Allah ke yi ba tare da ka samu ruwayar hmm, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ke yi ba saboda haka ruwayar manzon Allah shine tamr bayan tamr hmm. sai ruwa maganan ƴan itatuwa ba ce ba haram ba ba wanda shi haramun ne hmm. halal ne amma kada ka ɗauka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya saka ka kada ka ɗauka cewa wannan abun umarni na shari'a kina in kai ka ji daɗi fa biha wa ni'mat ya halatta maka amma kada ka ce addini ne shi kai shikenan malam usman malam wato har wannan wata tambayar mu ta gaba ne daga zai dauki hankalin mu akan maganar mu buɗe bakin nan to wai abinda aka fara ci shine buɗe baki ko kuma ainihin abinci ne buɗe baki don wannan tambayar da yake yana tambaya ne akan ya halatta ya buɗe baki da kosai to shine abin da nake tunani <laughs> ya halatta yawa to wai kasan kasan da fara ya buɗe baki <laughs> da kosai da karago kamar ya shiga kwakwalwar malam bahaushe kamar cewa wasu dangin abinci ne da suke da wani mahimmanci ka ji in za a yi sadaka sai a ce a yi sadakar kosai eh, ko a yi sadakar karago mm. ko a sadakar masa ba za ka ji an ce a sadakar tuwo ko a sadakar taliya mm. ko a sadakar shinkafa ba za ka ji <laughs> gaskiya ya kaba wato eh, hata wasu in aka ce su yi infaki su ciyar sai ga mm. suna ciyar da karago suna ciyar da kosai ya kamata mu sani cewa babu wani nassin shari'a da manzala ce a yi da karago ko a yi da kosai mm. da manzala sallallahu bai san karago ba bai ma san kosai ba sai dai a ce suna da wani abun da yake yayi kama da da wannan saboda ka babu wani falalar da suke da shi saboda kosai dai abinci ne wanda yake halatta a ci karago Koma ma abinci ne wanda ya halatta ne hmm. a ci musamman ma mun kai ba kauye ne hmm. so saboda haka ya halatta ka bude baki da shi hmm. amma ba shi da wani falala akan wanansa. a wajen buɗe baki eh kamar yadda ƴaƴan itatuwa ma waɗanda ba dabino ba mm. ba su da farla akan wani su wajen buɗe baki in kana magana a matsayi ne na shari'a ne mm-hmm. amma a matsayin irin na zabi dan adam na zabin dan adam mm. zai iya wani ya fi ya fara da lemo mm. wani da kankana wani da gwanda wani da sweet melon wani da kaza wani da kaza wannan kuma an bar maka ne kai zabin ka tunda abu ne duka mai kyau amma dai ka ce shari'a ne nan ne sai ake cewa ba daidai bane ba saboda ita shari'a ai amu takan gama komi da yanzu ka ko ina ba za a ce ba san da bino ba ko kuma babu ta bino da sauransu eh. sama amma kosai yanzu misali in kai wani kasashe ai kaga babu magana ma kalmar kosai ma malam wannan tambaya ta gaba yana tambaya ne akan abin da ya shafi kaifiya ta shi shan ruwa wai kaifiyar yadda ake shan ruwa to <laughs> to ba san yake so ya faɗa ma ya ake ya dai an faɗa masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shan ruwa farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sha ruwa a zauna ne mm-hmm. duk da yake cewa an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a wasu gurare mm. a tsaye kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wani gida ya samu wata buta haka a dan makale a jikin danga mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama ta haka sai ya gwangwada mm. sallallahu alaihi wasallam haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je shan ruwa a rijiyar zanzam hmm. nan ma an ga manzo Allah sallallahu ya dauki guga gugar da gugar rijiyar hmm. gugar ruwan hmm. manzo Allah sallallahu ya kafa kansa a ya sha sallallahu alaihi amma in ba haka ba abin da ya fi dacewa shine a yi a sha ruwa a tsuguni dan manzo Allah sallallahu cikin hadisi yake cewa law ya'lamu alladhi yashrabu qa'iman ma fi batnihi lastaqa da wanda yake shan ruwa a tsaye ya san abin da wato irin wayanar da ake toyawa ko irin rugun tsumin da ke faruwa a cikinsa mm. lastaka a da yi amai din wannan abin ma mm. a wasu ruwayoyi kuma manzo Allah sallallahu ya hana shan ruwa a tsaye mm. to kuma ga wasu an samu manzo Allah sallallahu ya sha ruwa a tsayen da malamai suke cewa idan yanayi ya sa misali saboda cunkoso hmm. ko irin yanayi ba zai iya bayarwa ka zauna ba ko in ka zauna zaka iya shiga wata damuwa hmm. suka sha a tsaye a matsayin abdaruratu tubihul mahdhurat hmm. idan kuma kana cikin yanayi na wato shirye to sai ka sha ka a zaune saboda haka yafi dacewa wanda kuma ka sani ko da harkar likitanci shan abu a zaune lokacin da mutum ya daidaita sosai ya fi amfani wa jikin mutum sama da shan sa'a ne a yanayin da yake na kwanciya ko yanayi na kwanci abunan rigingine ko wani abu makamacin haka wannan kenan hmm. sannan ruwa dai ruwa ne hmm. shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha kuma a ruwa a cikin dangin abin sha mm-hmm. manzon Allah sallallahu alaihi yana son abu mai zaki mm-hmm. ya tabbata cikin hadisi cewa kana ahabbu sharabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. alhulwa ulbarid duk a cikin dangin abin sha babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake so kamar abu mai sanyi mai zaki in kaga nan ba umarni bane mm. dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi tana son haka kaga kai ma an kaso haka ko kai zamto haka mm. ba za a ce kayi laifi ba sa'annan uwa uba lokacin da mutum zai bude baki lokacin da zai sa bino ne ko kuma lokacin da mutum zai yi ah, zai sha ruwa ne in ruwan zai fara sha gabanin ya sha akwai bukatar ya wannan addu'a mm. wannan addu'ar ana yin ta ne gabanin a sha mm. Mm. wasu kuma suka ce a ana yin ta ne bayan an sha ko dai gabanin ne ko baya ne a wannan yanayin ana bukatar mutum ya addu'a addu'ar ta tabbata don cikin addu'o'in akwai waɗanda ba su tabbata ba mhm. ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce zahaba zama'u wa batallatil uruqu wa sabata al-ajru insha Allah zahaba zama'u zahaba zama'u ishi ya tafi mhm. wa batallatil uruqu mhm. jijiyoyi sun jika wa sabata al-ajru lada ya samu insha Allah in Allah ya so lada ya samu to amma wannan ita ne abin da tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wanda yazo a cikin sunan hakan nan kuma akwai hadisi da yake cikin Tirmidhi wanda shi bai inganta ba wanda shi ake cewa wayan zaka addu'a da zaka ringa ka ce Allahumma laka sumtu hmm. wa ala rizqika aftartu hmm. faghfir li ma qaddamtu wa ma hmm. akhartu wannan hadisi kamar inda malamai suka dace cikin isnadin sa akwai Ali ibn Zaid ibn Jar'an. wanda kuma ka san magana akan shi a gurin malaman hadisi eh, in ba a samu ta ba a gare shi ba hadisin sa hadisi ne wanda yake ake ajiyewa saboda haka wancan hadisi malamai sun ba a fashi abin da ya tabbata shine wannan addu'an zahaba zama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله daga nan kuma sai mutum ya shi ya gwargwada sauran abun abu ɗaya ne gare ka in ka so ka fara cin abincinka in ka so sai bayan sallah in ka so sai bayan sallah isha'i di daga zaran da ka kai wani abu bakinka ya isa makoshinka ka Ka buɗe bakinka kenan shi gina musulunci ya rabu da kai sauran kuma sai ka ka kai da al'adarka da ka saba mm. don ba za a ce kaga ba za a ce cin tuwo ba ne mm. ba ko cin shinkafa suna ba ne ba kaga in kin ya wuri na shi mace cin garin kwaki ne <laughs> suna ne in kai barbare na sai mace sai ka ci burabusko mm. kaga duk ba ba ba ruwan shari'a da wannan an kyale ka da dabi'ar ka amma dai abin da shari'a ta kira maka addu'a ta kira maka ruwa ta kira maka dabino ko ba haka ba Kina. sai za ka kara ka kara so cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kuma abu mai sanyi mai zaki sallallahu alaihi wasallam masha Allah masu kallon da sauraron mu kuna jin dai abubuwan da suke gudana wato game da irin waɗannan tambayoyi da ake zuwa mana da su muna fata waɗanda duk da su mana tambayoyi su tambayoyi masu ma'ana wadda suka dace da wannan darasi namu na azumi kuma in za ka rubuta tambayar ka ka dubi wato namban wayan da ke gudana jikin akwatin talabijin ɗinka don samun damar yin tambaya ne kuma tambaya mai ma'ana muna fata Allah shi mana jagoranci malam kamar ka shiga daga cikin wata tambayar mu da muke magana akan tambayar addu'a don wani yana tambayar yaya addu'an wanda ya sha ruwa yake na'am ita ne addu'an da na faɗa adalla sai daga cikin abin da na so in dan samu istifsar a ciki shine na kan ga wasu sukan kafa hannu a daga a ta addu'a a ta addu'a a ta addu'a gaskiya ne malam usman annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake cewa lissa'imi mai da'awatu eh, ga wanda yake azumi akwai wata addu'a da Allah subhanahu wataala baya mayar masa hmm, hmm. a wata hadisi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'o'i guda uku ba a mai da su addu'ar eh, mai azumi da addu'ar wanda aka zalunta da kuma addu'ar matafi duka ya tabbata cikin hadisi suna da matsayi wato lokatai ne da ake amsa addu'ar mai addu'a in yayi addu'a lokacin musamman lokacin da aka bude baki hmm. kaga lokacin bayan akwai falalar cewa yanayin da na tsakanin ah, kiran sallah da tun da kasan nan ma kowace sallah da ikama kila tsakanin kiran sallah da ikama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce guri ne na amsa addu'ar mutane guri ne da suke guri ne mai mahimmanci yana daga cikin guraren da ake sa ran amsa addu'ar mai addu'a in yayi addu'a a gurin sai kuma ƙari akan ƙari nurun ala nur bayan kuma ga tsakanin wato eh, kiran sallah ne da ikama sai kuma zanto cewa lokacin buɗe baki ne hmm. kuma buɗe baki na mai azumi sai zanto cewa guri ne da ya kamata mutane su yi amfani da damar su su daga buhunan bukatunsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su roƙe shi hmm. kada kuma su gashiya hmm. sannan kuma kada ka yi ƙauro wajen addu'a hmm. Allah subhanahu wa ta'ala da za ka roƙe shi komai ko duk duniyan nan kowa ya roƙe shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukata da ba zai rage komai daga wato mulki daga taskar Allah ba face abinda wato kan allura zai rage in an tsoma ta cikin kogi saboda haka lalle wannan tambayar taka da tunatarwa taka malam Usman mm. tana da ma'ana kuma a gurbin da take mm. lalle ya kamata yan uwa masu azumi su kula mm. nan guri ne na addu'a nan guri ne na mika bukatu zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga daga nan za ka gane hatsarin wanda zai bude baki da haram gaskiya ne kaga babu yadda za a yi addu'a za ta karbu kuma za ta dauke ka ba kaga a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sau da yawa bawa zai addu'a babu abin da zai hana addu'a sa karbuwa hmm. sai haraman ɗin da ya ci ai kowa yana gani a cikin arba'un hadis da ake karantawa wa yara da mata a makarantun islamiyya da ma manya hmm. cewa manzo Allah wani hadis ce inna Allah ta'ala tayyibun hmm. la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki a cikin hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutumi cewa wa zakara rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu manzo Allah ya bada labarin wani mutumi yutilu safara wanda yana cikin halin tafiya tafiyar ma ta yi tsanani ash'asa aghbara duk jikinsa kura kansa ya kulle yayi budu budu ya mudu ya dahi ila sama ya ya bi wani ladabi cikin ladduban addu'a ya daga hannunsa zuwa sama ya qulu ya rabbi ya rabbi ya zabi ɗaya daga cikin sunayen Allah ya roki Allah da shi an rabbu ɗaya daga cikin sunayen Allah ya rabbi ya rabb amma matsalarsa wa mat'amuhu haram abin da ya ci shine haramun ne gabanin addu'a wa malbasu haram tufar da ke jikinsa haramun ne wa ghuziya bil haram an ciyar da shi kuma da me da haramun fa anna yustajabu lahu irin wannan halitta mai datti mhm. yayi Allah zai amsa mata addu'anta kaga nan matsala kenan mutane ai hankali ba abu eh wannan kasan wani fikihun maganar nan hadisin nan mm. shine yadda mutanen mu suka ɗauka cewa ta kawar Allah mm. ita ce ka zamo cikin datti ɗin. To ka duba kuma sufar hadisin yadda eh. yake badawa eh. cewa gashi ya cika wannan abin da ake gani shine hali na walitaka da za ka kira shi wani hali na wahala ne domin shiga halin wahala yana daga cikin abin da zai saka addu'a ga tsoron karbuwa amma yujibul mutarra eh, idza da'ahu wa yakshifu su'a in ba Allah ba to saboda haka yanayi ne na musamman kaga dai mewa wannan zai iya zamtowa mutanen mu suna gudun su yi addu'a da kansu ne sai su ba da kuɗi a musu gudun cewa suna dan sanin cewa suna da matsala tsakanin su da ubangiji amma ba wani addu'a da ya kamata mutum ya yi kamar wanda zai sa iyayensa ko shi da kansa su masa na mara usman Allah ta'ala ya samu dace mm. malam daga lokacin namu ya dan kure ma don ba za mu kara wata tambaya ba gaba saboda yanayin lokaci din don naga an fara daga mini yatsa ina fata dai masu kallon mu sauraron mu suna cewa suna tare da mu cikin waɗannan abubuwa da malam yake ɗan ba mu haske a kai muna fata kuma waɗannan abubuwa abubuwa ne wadda za a ce in kunna ya ji jiki ya tsira mm. da fatan kar wani ya gudare ka da wasu kalmomi ko wasu bayanai saboda akwatin talabijin din nan ko kuma ce tashoshin nan suna da yawa akwai abin da zaka ji a wani guri ka ji a wani guri to amma duk abin da aka ce ana karantar da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba abin da ya kai bambanci tsakanin wanda zai faɗi zance masu mace in mutum ya kawo zance sai ya kawo dalili dalili madalla haka za ka gane cewa waye yake faɗa ya tura ka kan turbar manzon Allah amma sabani in mutum ne ka faɗa na faɗa ni ba kai ne annabi annabi ba kai ba kai ne annabi ba in na faɗa na kawo dalili shine ya kamata kama in kuma na kawo ba dalili shi ya kawo dalili shine nasa amma dalilin kuma zan to inganta an ce ma'rifatul islam bil adilla bil adilla ka san musulunci tare da dalili na Allah shi mana jagora na masu kallon sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu abu da dan shi malam Ibrahim Adam Disina ni Usman Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin wa bayyinatin min al wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما